tana da dubu daya da dari hudu da arba'in da daya daidai da sha hudu ga watan julai shekara ta dubu biyu da ishirin wannan ita ce mukaddima ta ishirin da tara daga cikin jerin giyan mukaddimat da muke gabatarwa a matsayin shimfiɗa da sharan fage domin warware tsagerancin waɗannan sabbin tsageru da suka yunkuro a daidai wannan lokaci domin su cuci addinin musulunci da kuma al'umman musulmi ta hanyar batancin da suka zo da shi da cin mutuncin malamai jagororin al'umma da addini domin su cimma wasu daga cikin miyagun manufofin iyayen gidansu da kuma suna sun kansu domin gode ma Allah maɗaukakin sarki da ya sa waɗannan marasa mutunci suka faro tafiyansu irin wannan yanayi wanda ba wanda zai karɓe su da cin mutuncin Malam albani da malam jafar wanda kirkinsu ya bayyana alherinsu ne allah maɗaukin sarki ya tallata su kuma suna hassadan wannan ba sa so a ce malaman addini ne masana alkur'ani da sunna suka yunkuro a irin wannan lokuta da al'umma suke cikin halin zaman ɗarɗar na tsaro kuma suke son su kunna su su cuna su su hankada su cikin bala'in da ya wuce wanda suke ciki to muna roƙon Allah maɗaukin sarki ka iya mana wannan fitina na waɗannan 'yan tsagera Allah ka tsaye da can bayan da za a yi a yi musu shuru bayan da za a yi a bar su ba tare da an maida musu ba domin sun hara addinin musulunci hari ne aka kawo ma addini ganga-ganga wajibi ne musulmi gaba ɗaya a yunkura wannan hari a ga cewa bai kai magaci ba a bayyana ma al'umma hakikanin addini tabbatar ma al'umma hakikanin abin da yake shine na gaskiya kan waɗannan malamai wanda dama godiya ga Allah kowa ya san su ba wasu ɓoyayyu ba ne idan ka kalli yadda a baya aka kirkiri ire-iren waɗannan tafiye-tafiye haka yi mamaki za ga farko kamar abin arziki aka zo za a yi su mutane sun ce islam only waye zai mace islam only amma tafiya ta yi tafiya sai kuma ga abubuwa suna ta fitowa ababi su ta bayyana haka waɗannan suka faru ai nasiha ne ai an gano an yi kuskure a manhaji ai kaza ai kaza ana tafi kuma sai a gashi ba manhajin ba ne addini ne ake son a yi mashi ya kwala to waɗannan ko su tuba su gane su bayyana tubansu su komo su yi addini na kwarai ko kuma shuhuran da suke son su yi to lalle za su yi shuhura ɗayan uku ko su yi shuhura irin ta fir'auna kashi ana ba da labarin shi ko ina ƙur'ani ya ɗauko bayanin shi kaci-kaci ko shuhura irin na abu lahabi shi ma yana can cikin alƙur'ani da sunan shi da komi ana ta labarin shi kullum ko shuhura irin ta mai ta tsini wanda wani wanda yake kasan nan sai dai in dan bana bakwai ne ya san waye mai ta tsini da taɓar gazin shi ana ta labari amma kuma ba wani wanda yake sha'awa na ya zan a ce mai yana da alaka da fir'auna ko abu lahabi ko mai tatsi ne to kun ga waɗannan 'yan tsakiyar sai dai su wannan shaharar don ba wani mai mutuncin da zai yarda ya danganta kanshi da su ko so su ce wani namu ne ya aminci an gane wannan wallahi ba wanda zai wannan rashin kirkin a fili yake rashin addinin a fili yake cutar da al'umman musulmi da musulunci da suka zo yi a fili yake ba wani mai hankalin da zai ce tsagerancin yaran nan a ɓoye ke gare shi babu shi in ka ce sun yi daidai to ɗauko suka haɗa su da malam albani ɗauko suka haɗa su da malam jafar wa ya fi yin daidai kai makaho ne ko kai kurma ne ko kai ba ne a najeriya a ce mutanen nan baka san mutuncinsu da kirkinsu da gudunmuwansu don gane da ginawa da haɓaka al'amarin addini da rayuwar al'umma ba ma kawai yaro sai zo dare ɗaya wanda bai ma addini komi ba bai mai kirki ko na goma ba sai zai tasa waɗannan bayan allah da cin mutunci in banda ma 'yan najeriya ba san abin da suke yi ba yanzu a nan jihar kaduna ya kamata 'yan jihar nan su yarda wani ya zuwa ci mutuncin malam albani kun banda su malam ɗin da ire-iren shi sun tsaya a nan jihar zuwa yanzu 'yan jihar nan harin da aka kawo mana ba sai kowa ya zama ɗan shi'a ba ba mutumin nan ya tsaya ba dare ba rana ba sanyi ba zafi mutanen sun hura mai wutan kazafi da batanci da komi amma ya tar gabansu ya ce ƙarya suke yi duk abin da suka zo da shi na shubuha domin bata addini ya warware ya zama ma addini garkuwa a bai iya ba wasu marasa kunya sun zo shi za su bata in banda akwai sarri a kano ya kamata a bar waɗannan 'yan tsagiran su bayyana a kano suna cin mutuncin malin jafar kowa ya san mai malin jafar ya game da rukunin bid'a na kano baki ɗayanta amma sarri ne da nifaka da ke cikin zukatan mutane har ma ya zama wai zai ga yaro ya fito yana danganta kanshi da waɗannan kuma iyayen shi na ji suna gani da tsabon munafinci za mu zo wajen maidawa za ku ci insha Allah an an zo raddi yanzu wannan dishin fiɗa ne da sharan fage don mutane su gane waɗannan mutanen a wani aji suke in za ka yi fada da mutum ba ka fara fadan ba ka san shi ba haka ne yanzu ku kalli yadda ɗabi'unsu yake ta bayyana sun zo ne su samu ku shubaha sun zo ne su nemi suna sun zo ne su fata malamai sannan a ƙidan hawari suke da ita an gani in dun mai hankali a bayanan da magabatar duk zai fahimci waɗannan tsaf Allah madaukin sarki ya samu dace to a karatun da ya gabata a wancan muqaddima ta 28 kun dauko bayani inda malai ya ce wa humul lazina awwaluhum bil khuwaisara su waɗannan khawarij musamman al-mahkamatul ula da muke magana kanta dangane da karkasuwan firak da ara na su waɗannan khawarij to su kamar yadda annabi ya ambata shine zulhuwaisara ta ƙadarin nan da ya soki annabi a lokacin da annabi ya zo rabon dukiyan ganima ta hune kunga ba su da faƙi kai malam ɗan tsagera bai da mutunci wannan shi ne kwamanda in ci na 'yan tsagera ba su shayin cin mutuncin duk wani mai mutunci kowaye a bainan jama'a ya ci mutuncin manzan Allah an gano wannan da kyau kuma yanzu mutane suna ma'annaba kallon mai addini ne ko koko suna mai kallon ɗan siyasa ne ya miƙe ci mutuncin shi irin yadda yin tsagera a yau suke iya miƙewa domin sun raina 'yan najeriya da musulmin ƙasan nan kaf cikin mutuncin mala albani da jafar yadda ka san daga ƙauye muke ba su ba an gane wannan da kyau ko ya miƙe ya annabi cin mutunci kan rabin sili ana raba silalla an ba wasu shi ba a ba shi ba ya yi ɓatanci na gaske ga annabi shi ne zuwa ya sa wa akhiruhum ƙarshensu kuma shi ne zussadiya ko zissadiyataini wa inna ma khurujuhum fi zaman al-awwal mala yace bayyanan da suke a zamanin farko ala amrayni ahaduhuma bid'atuhum fil imama sun bayyana wata bid'a ta su ma'ana jigon abin da ya gina su a farkon bayyanan su al'amara ne guda biyu na farko dangane da abin da ya shafi shugabanci kamar yadda muka yi magana a wancan muƙaddimar su waɗannan yin tsageren in ka kalli su kullum maganin shugabanci an gano wannan da kyau ku kullum maganin shugabanci ne ba a ma shugaba nasiha mun gane in za ka yi mai nasiha sai dai ka keɓe da shi ba mu da saɓani da kufa kan wannan amma nasiha iri-iri ce ai nasiha iri-iri shi tun malaman duniya ƙur'ani ma yi masa nasiha hadisai akwai a ciki din ka zo na sai kace to a tsallake nan na shugabanni ne sai an ji an keɓe za a masu kun gano wannan akwai wanda zai fahimce ka ne ko kun san me kuke faɗi ne ko kun san malinta jama'a kuna gano wannan za mu zo za ku ji hatta manyan malamai irin su bin ba sun ba da labarin nasihohin da suka rika yi shugabanni a cikin littattafansu na fatawa da maganan da za a yi ta a wajen wa'azi da wanda za a rubuta ta a littafi a bari wanne tafi illa amma illa ce kun gano wannan da kyau ko sai mu ji duk waɗannan su ma kun fidda su addinin ne kawai abin da suka zo su san su ma al'umma shine ido wa karena Allah shi yi. iz saboda sakamakon waɗannan zo an takunar imama fi gairi sun halattar da samu shugaba ko da ko ba ba ƙoreshi ba kowa ma kalli waɗannan ya tsagera haka suke shi annabi ya ce ala'in mutumin ƙoreshi suka ce kowa ba zai iya wa suke rusawa annabi suke rusawa da fatawan shi da ya ce ala'in mutumin ƙorashi wa kullu man nasabuhu bi ra'ayihim wa asharan nasa alama masalu lahu min al'adli wa ijtinabil jur kana imaman su waɗannan khawarij al-mahkamatul ula suna da fahimtar duk wanda suka zaɓa suka naɗa shi a ƙarƙashin ra'ayinsu kuma ya rayu da mutane yana kiyaye tsarin da suka tsara mashi a zuwan shi ne adalci ya nisanci kuma zalunci a bisa tsarin da suka tsara mai wannan shi ne jagora na ƙwarai wa man kharaja alaihi duk wanda ya mai tawaye ya jibin nasbul ƙitali ma'ahu to dole a yunkura a yaƙe shi وإن غير السيرة وعدل على الحق وجب عزله shi kuma shugaban da suka zaɓa mai wancan abin da suka tsara mai na ra'ayinsu ana tafi sai ya canza tsari giyan mulki ta jashi to dole a ture shi au ko a ya kashe shi ma wahum ashaddun nasu ƙaunar bilkiyas su waɗannan khawarij na almahakamatul ula sun fi kowa tsananin bayani da zuwa da abin da ya shafi kiyasi kuka lodan na yin tsageren sai tsako magana albani da jafar sai sai yi ta da na boko haram ku gano wannan ai wannan magana kaga su ne asali boko haram kaga su ne kaza kaza kaga shi ne kaza babin da suke ba kenan sun fi kowa zuwa da a kwatanta a misalta a jona maganan wani da maganan suwa ne sai a kiyasinta a haka ko me ya alakan waɗannan malamai da boko haram uku jama'a mun fahimci wannan da kyau to su ma abin da suke ne yanzu a ɗauko maganan ka sai a gutsuro ɗan nan ɗan ƙeja ce to kaga wannan magana sakamakon ta kaza kaza kaza kaza Allah shi kyauta kaga daidai nan sun yi daidai da waɗannan khawarij na almahkamatul ula ta yadda suke ɗauko shugabannin da annabi ya ce su za su jagoranci suna haɗa su da wasu wanda su ne suka kafa su Allah shi kiyaye wajawazu Allah ya kuna fil alam imamun aslan wa in ihtija ilayhi fa yajuzu an yakuna abdan aw hurran aw nabtiyan aw qurayshiyan saka ce a duniya ba wani wai shugaba wannan aqida ne na khawarij kaga wai suna tafiya suna da wata harka kowa shugaban kanshi ne kawai an gano wannan da ke ko ba wani jagora in kuma an buƙaci a samar da shugaba kowa ma zai iya zama bawa ne ɗa ne eh labdiyan ne ko ko ƙureshiyan ne ko ma waye zai iya zama ba wani tsari tabbatacce da za a ce kamar yadda annabi ya ce idan yanzu a najeriya akwai ba ƙureshi aka buƙaci za a sa shugaba to dole shi za a sa an gano wannan da kyau ko a bisa tsari na yadda za a ɗaura shugabancin amma su sun soke wannan kun fahimci wannan kamar yadda tsarin demokuraɗiyya yake kowa zai iya zama shugaba kowa babu tsarin mutum na kware babu tsarin mutum na kaza kana da takarda iri kaza na kammala karatu a kana da kudin da za ka yi kamfin a shiga zaɓe ka kawai shi na ke ta samun wannan ruɗanin ko da mutum bai da tarihi na kasancewan shi ya fito daga tsatso kyakkyawa kawai shi kenan sai a banka shi ga al'umma ya zo ta banke-banke na cin zarafin masu mutunci wannan ne waɗannan 'yan bidan na khawarij suke goyon baya Allah shi kyauta albidatu saniya bida ta biyu annahum qalu akfa ali fi tahkim su waɗannan almahkamatul ula suka ce sayyidina ali ya tabka ƙazamun kuskure ta yadda ya yadda da gabatar da waɗannan mutane a matsayin wakilan sulhu iz hakamar rijal ta yadda ya sa mutane su jagoranci sulhun daidaito wala hukuma illa lillah to ko kuma ba wanda ya halatta ya hukunci sai Allah kaji Allah ne zai sako daga al'arshi zo hukuncin wane ne zai wakilci sayyidina Ali da Muawiya wajen zaman ba mutane bane kaga wannan sun kawo ne kawai saboda rashin abun fada yanzu ko Qur'ani za a karantar Qur'ani na karantar da kanshi ne wa zai karantar da shi ba mutum ba shine abin da sai dina a da suke sai suka makale a karkashin wannan suka dunkule suka ci gaba da cin zarafi irin abin da 'yan tsagerar nan suke za a samu wata magana ce kwaya ɗaya ta ka sai su da ta sai su makale a kanta su dinga janta yadda ka san alawan danko har sai sun fidda kai addinin musulunci a kanta mun gano wannan yanzu dimokuraɗiyya ta fi la'ilaha illallahu a wurinsu ba tunda za ka shekara ɗari kana faɗin la'ilaha illallah sai kai sabal da baka kai magana kan demokaradiyya to kayan radda la'ilaha illallah ka ta lalace kun gano wannan da kyau ta ɓaci da za ka shekara ɗari kana karantar da sunan annabi kana faɗin matsayin shi sai kai sabal da baka sai kai maganan nasiha mai sanyi ko mai zafi akan wani shugabanci ko shugaban da aka yi da ya saba ma tsarin addinin Allah da ya zo cin alkur'ani da sunna sai su kore ka addinin musulunci gaba daya kun gano wannan da kyau ku sau da su ma'auninsa shine su bambadanci ga shugabanni a jasa a ce sun fi kowa biyayya su samu jagoranci da shugabanci kun makara inda ya kasan nan mun gano wannan da kyau ko ba wani shugaba mai hankali da zai ja ku ku zubar mai da ƙuru'u mala ya ce wa kada kazabu ala ali radiyallahu anhu min wajahaini waɗannan 'yan tsagera na almahakamatul ula sun yi masaidina alƙariya ta fuskoki biyu na farko fitta hakim ƙaryen da suke dangane da kafa ko yarda da tsarin sulhu da aka fitar da wakilai da za su jagoranci daidaituwan annahu hakamar rijal cewa dan menene sai da na ale wakilta mutane walaisa zalika sidikal abinda suka faɗi ba gaskiya ba ne kunga abinda muke daidai ne kaga sun masayid na alƙarya ba a yi shiru ba sai da aka zo aka bayyana ƙaryan ko haka waɗannan suke mala albani da malin jafar ƙarya suke masa sharri suke masa ƙage suka ci mutuncinsu to ko bai halatta a shiru ba sai an bayyana mala ya ce li'annahum humul lazina hamaluhu ala hakim ai su waɗannan 'yan tsageren khawarij na almahakamatul ula su suka ba da shawarar ma kuma a naɗa ne ya jagoranci sulhun a ɓangarensu kuma aka zo aka aiwatar daga baya kuma su komo suke waɗannan abubuwa na biyu anna Hakimar rijal ja'iz a shari'ance a kafa kwamitin da zai jagoranci sulhu da daidaito irin wannan domin a samar da sasanci tsakanin al'umma al'amari ne wanda yake halal ne ko fa innal qawm humul hakimuna fi hazihil mas'ala ai mutane ne su za su zauna su alƙalanci akan irin wannan masala wa humur rijal ai mutane ne za su yi Allah ko ba zai sauko ba mala'iku ko ba za su sauko ba ai ko ba za a ji a ci aljinu zo su ba dole mutane ne daga cikinku wani haza kala ali radiyallahu anhu da wannan ne sayyidina ali da ya ji waɗancan maganganun da suke ya maɗiɗi da ita ya fito ƙarara ya ce kalimatu haƙƙin ori da bihal batil ce ji kalman gaskiya ne amma an nufi ɓanna da ita yanzu waɗannan yin tsagerin sun ɗauko magana kan biyayya ga shugabanni gaskiya ne kalma ce ta gaskiya ɗa'a ga shugabanni amma sun nufi mummunar abu ne da shi sun zo su makale da wannan don su ci zarafin addini su ci zarafin malaman addini da'a da aka ce a mashi gabanni sakakkiyar da'a ce ko ko da'a ce mai kaidi kun gano wannan da kyau ko duk abin da zai karo da addinin Allah bai halatta kai mu kowane shugaba da'a ba kowaye shi za ku zo ku ji shi bai halatta ba ƙarara ne sau da shugaban nan ba fashi yi ka ba abu na farko cikin kulliyatul khams da ya zama wajibi shugabanni su tsare mafi mahimmanci shine addini jama'a addini ne aula awwalan shine na farko amma da yawan malamai suna ma shugabanni ƙarya da cin amanansu da cewa wai rayuwa ce ake fara karewa ka taɓa ba da ka don rayuwa a ina ka taɓa wannan amma kana ba da rayuwan saboda me saboda addini da Allah ce inna Allah sara min na mi sai ce anfusahum dan addinin ya ci gaba bai ce ya sai addinin dan rayuwan ba sai dai ma yake zargan waɗanda suke siye da mutuncin addinin su saboda rayuwar duniya yar kaɗan sai ka ce ba su karanta alkur'ani ba malaman nan Allah fa ya zargi waɗanda suka sarayar da addininsu saboda rayuwa ɗan kaɗan hadisan annabi sun zo tagugu da ke cewa suna siyar da addini da mutuncin addini saboda wai rayuwa kun gano wannan da kyau Nasoshi nassoshi suke kwasowa suke bankarewa sai zo sai su ce to ai gashi wani an sa shi ya faɗi kalmomi na ridda don ya kubuta to yanzu ya za a yi sai a ce ku ba ku yi usul fiƙi ba shi ke saka ku cikin matsala za mu zo mu tattauna waɗannan abubuwa cikin raddi da za mu kaf sai an fitar da waɗannan yan tsagerin duk suna da waɗannan aƙidin ba fa aƙidan kare shugabanni na ƙarya da suka zo da shi don yaudara ne kada aƙidan su ba suna da aƙidu da yawa fa duk za mu fitar muku da su sau da suna da usul da ya kafa su wata sabuwar aƙida ce ta ɓata addini aka zo da shi ba Allah ya sauwaka na gaba wa ta'anu fi usman radiyallahu anhu su waɗannan almahakamatul ula kasan farko na khawarij sun soki na usman lil ahadath Lati Addua alaihi wai saboda wasu al'amura da suka ƙididdugo mai yi kaza yi kaza kwakula fa haka suka dinga masai na ali kamar yadda suke mara albani da malam jafar kwakuli wa ta'anu fi ashabil jamal haka da suka ga sun yada wancan ga usman sai su komo kan jama'an jamal sojojin da suka fito tare da aisha domin sulhunta bangaren sayyidina ali da kuma sayyidina muawiya haka waye gari khawarij sun raba kansu sun shiga ɓangaren nan da ɓangaren nan cikin dare suka tada kururuwa suka haɗa ɓangarorin fada to su waɗannan khawarij sun soke ashabul jamal su aisha da abokan tafiyanta wa ashabul siffin da kuma sojojin ali da ma'awai da suka yi yakin siffin faƙatalahum ali radiyallahu anhu bin naharawan sayyidina ali bai kasa a gwiwa ba sai da ya yaƙi waɗannan 'yan tsagera da suka tattare a wani wuri da ake ci mashi na harawan mukatalatan shadida ya kansu yi da gaske don ya yi kaman yanayi faman fallat minhum illa aqallu min ashara lokacin da sayyidina ali daren masu wallahi bai rage kowa daga cikin wannan gayyar ba waɗanda suka tsere ba su wuce goma ba wa ma qutila minal na illa aƙalla min ashara kuma ba su nasaran kashe sojojin ali da suke wancan ɗaukaka a kansu ba sama da mutum goma mun gano wannan da kyau ko ɗan khawarij da gaske ake musu ina fatan mun gane wannan da kyau in ba kai da gaske ba wallahi sai wankin hula kai ka dari malamai ne suka san su su ko malamai an masu jafa'i waɗanda ya kamata a saurare su ajiyan da za a murƙushe wannan fitinar an ƙi hasali ma yanzu zargin sa ake yi yan sai a kira waɗannan yan tsageren dama su suke gwamnatoci su kira su a to ya za a yi maganin su sai su ce a kakkashe ɗaliban albani a kakkashe ɗaliban jafar manufan kenan sai yan uwansu na daji sai su shigo gari ko a hana sauraron su ko aika ba to cin da an ce alban da jafar su ne shugabannin boko haram ba taba mai da hukumar najeriya da jami'an tsaron najeriya ba san abin da suke ba sai a karkashin maganin waɗannan yan tsageren dama tun shekarun da ake tun zamanin malu umaru musa yar ado allah ya gafarta mashi har zuwa zamanin Uh, goodluck har zuwa zamanin shugaba muhammadu buhari duk ba san shugabannin boko haram ba duk intelligent na soja da 'yan sanda da dss da waye duk ban sani ba sai waɗannan 'yan tsageren da aka horar da su a ƙasashen da ake fitina suna su gaya masu wai waɗannan a ƙasar na a bar su suna yaɗa sharri Allah ya kyauta to sai na ali da gaske masu a lokacin da aka fito aka kara sun fito da kusan mutum dubu goma sha biyu amma mutum goma ba su sha ba ha zama sunanin minhum ila amma mutum biyu daga cikin goman can da suka ga wuta sai suka tsere sai suka tafi amman kun gani su suka je suka tsuguna suka dasa kwayakwayen da suka kwancin kyankyashe su daga nan kuma fitinan ta tsoro a wurin gano wannan ba je mutum ɗaya zai iya hasa kwai a najeriya ya kyankyashe ta ta zame ma afirka bala'i da kasan da aka san mutuncin ilimi ne da malamai kunga wannan ɗaukin da muka kai akan waɗannan hatsadibai hukuma za ta fahimci abin da ake yi na ƙoƙarin zaunar da al'umma da ƙasan da addini lafiya sauki matakan da muke ba su shawara amma kamar yadda muka faɗi ne su hukumominmu in ba ba su ne suka ce kai ƙwararre ba ne duk abin da ka faɗi baka ƙware ba musamman kai musulmi ne musamman kai malamin addini ne babu wanda suka raina a duk duniya kamar waɗannan mun gano wannan da kyau ba ka da kima kai ma ka isa saurari ka ne su sun sa abin da baka sani ba fasosuwan da muka yi akan hanyoyin magance ta'addanci wajen kasar kusan ɗari waɗannan akwai waɗanda suka ji kasusuwan suka ce kai malam waɗannan kasusuwan fa ya kamata a ɗauka a kai ma nsa da waye-waye national security advisor a wane ne za fa su taimaka wajen na ce kai wai an gaya maka so ake maganin waɗannan abubuwan a bayanin jama'a fa muka yi kasusuwan nan kuma sun ji yanzu wannan magana ma da muka faɗi a wajen 'yan tsagiyar to horoji ne bai kamata a faɗi ba ba a kasusuwan ba ne duk shawarorin da za a bayar wanda su bin ba da manyan malamai a ƙasar saudiya suka bayar aka ɗauki matakin murƙushe ɓannan da ya yunƙuro ya taso a lokacin a ƙasar saudiya da wasu ɓangarori na bahrain da yaman da wannan yankin da harkoki da dabarbarin da aka bi ƙwayayen da su waɗancan suka tsuguna suka zuba don su kyanke aka ba aka farfashe ba su nasara ba duk mun faɗa amma ba ko ƙwaya ɗaya da aka aiki da shi mun gano wannan ana nan waɗanda ake magana kan su sai su tsinta sai su ji sai su ga a wani barazana ne gare su kamar yadda yan tsagerin nan suke ganin kaso so mala albani da na malam jafar barazana ne ga aƙidansu suke ƙoƙarin su yi masu ke faɗe kwala to sai a ba shi to ku tattaro mana ma'alumat na wani ma'ana kaiwa da komowar shi sai a turo wani ɗan tsagera ce je ka aikatar da aikin allah kan shi ba mu kausai sai ga jan harba malam wani a to farko al'amarin boko haram ba abin da ya kyale su so da malamai da bulama bulama suke kashewa ai haka ne ka ja baki aka shuru har sai da suka tunkaru hukuma sana ka miƙe ake masu da gaske amma da sun tsaya kawai suna ta kashe malamai ne suna kashe bulama ko Allah sai sun kashe na ko ina ba saurari su ba Allah shi kyauta kaga mutum biyu suka tafi Oman suka fara kwai suna kwanci ku riƙe mana wasu wasnani ila karman biyu daga cikinsu kuma suka tsere suka tafi karman suka je can suka yi kwai sau kwanta kwancin shi ni ila sujistan biyu kuma suka tafi sujistan can suka je suka yi nasu kwan suka haye suna kwanci wasnani ilal jazira biyu daga cikinsu kuma suka afka jaziratul arab suka yi nasu kwan suka tsuguna suna kwanci kagan ka lissafa amman biyu karman biyu sijistan biyu jazira biyu ka samu nawa kaga virus takwas kun gano wannan da kyau ko na 'yan tsagera da sai na aliyar fasa gayyansu wa wahidun ila tilli maurun bil ɗaya daga cikin sai tafi wannan tuddan da yau suka zane ma ƙasar bala'i yau don ya na shi domin shi'anci da hawarijanci abokan tafiya ne duk ƙasan da ta yadda aka kafa shi'a a cikinta wallahi billahi ba za ta kai shekara hamsin ba sai khawari sun taso duk an manta da abin da 'yan shi'a suke a ƙasan nan nan suke tattaruwa a babban dolo suna zagi mai martaba sarki suna ce mashi mai kahon tsumma duk a lokacin waɗannan tsageren masu ibo waɗannan kasusuwa suna masa raddi suna haɗa su da waɗancan ba kun gano wannan sai malam bayan da malam jafa duk gantakan da aka yi ta kaf duk abubuwan da suka raka faɗi duk ba a yi masa raddi ba muka so son ba a da su ne jami'an tsaro ba su da su ne kogo su san da yin shiya suke cin karansu ba babbaka ba haife su ba ne wayan zariya ne ku zo ku tambaye mu za mu gaya muku duk abin da ake yi mun sani da waƙe-waƙen da ake da jawabe-jawaben da ake duka saboda in suke ma 'yan shi'a 'yan shi'a ba wa'azi za su yi su bayani su ce ga warwarewar shubuhan da aka yi muku ba a'a zuwa za su yi su masu na jaki haka ne to ba za su yi masu ba saboda su sun samu ba 'yan ta'adda ba ne wallahi shi za suka tarki malamanmu amma da sun samu 'yan ta'adda ne za su kuskura su yi wannan maganin ne sun sani rashin kunya ce da fitsara kawai wa wani abu wa zahar bid'ul khawarij fi hazil mawadi kun waɗannan wurare da aka ambata to daga nan ne bid'an khawarijanci ta yunkuru kun gano wannan da kyau wa baki ila ilal yau, kuma har yau kun waɗannan wajeji guda biyar nan ne suke kwansa suka ƙyanƙashi suke wannan fitinan duk wanda ka ga ya zo ya kawo fitina a wani yanki na kawarijanci can ya je ya ɗauko ya kawo lokacin da wani mara kunya a nan jihar ya tafi yaman malam albani a cikin fikiyo siyara kasan na tamanin da wani abu sai da ya zo yi magana a kai wannan abin ya ɓata mai rai ya tattaro waɗannan 'yan tsagiyar suka fara wannan iskancin ba malam bai kira sunan shi ba amma ya ce akwai wani ɗalibi da ya tafi yaman ga abin da ya ji ya yi ka kiyaye kaza ya haɗu da wane da wane cikin malamai sun ɓata mai tunani malam bai kira sunan shi ba an gane wannan da kyau ko kawai magana ya yi ishara zuwa gare shi to cin da ya nemi ya tona mu kan shi asiri madadin ya tuba to bari mu zo wajen mayarwa ai mun ba shi buhu ai ji mutumin da ya dinga tsalle-tsalle daga muguwar aƙida kaza zuwa kaza daga kaza zuwa kaza shine zai zo yana suka mala albani farko fa hadatu wahadatul wujud fa yake akanta aƙidan cewa bayi kowa Allah ne akan wannan aƙidan yake mun gano wannan da kyau ko akan wannan aƙidar yake daga nan ya bar wannan aƙidan ya koma ya shiga aƙidan damfara da sunan duba da san shi har suna yake da shi akan wannan wai wannan ne zai zo dare ɗaya ce mana wai yau ya tuba zai wannan abu daga nan gayyato boko haram zuwa lokacin ya ɗauka mutane ne na ƙwarai duk ya gama da ya ce ya tuba ka karɓe shi sau da mu wakilna bi dawahir wallahu ya tawalla sara'ir amma da yake guban na nan a jikin shi da malin albani ya ankarar to wannan abin da malin ya faɗi ya mai zafi shine ke sponsorin wannan shigantakar da wasu da za mu zo mu bayyana su kun gano wannan tundu shigantaka haka suka tsinkata ta ko wasu a kano ko wasu a kaduna ko wasu a neja ko wasu a abuja ko wasu a kun gano wannan da kyau ku kamar yadda gaji sun karkasu din to suna nan kwan suke ta yi sai sun tashi kyankyashewa madadin fitinan yanzu tana mai duguri da yobe ne ko to shikenan za a zo a ji ta a ko'ina ta yi sansani a lokacin da a yanzu an iya takure su a wuri ɗaya ko to zuwa nan da wasu 'yan shekaru hukumomi suna ɗaukan wannan abin ba'a ne wasa ne ko wallahi za ta sha mamaki shi za suke sa a hana malamai wa'azi ana zuwa da tsare-tsaren da zai hana malamai wa'azi jama'a musulunci ba ka cewa wani ne zai wa'azi ba sai wanda bannan shi ya bayyana karara sai a cikin na shi ɗaya a ce to ban da shi mai yiwa wanda za ka hana ya fi waɗanda ka ba dama ilimi da fahimta da hazaƙa kuma shi allah yake goyon baya duk waɗanda ka bari ƙarshen tarkacin iska ne gida saboda shekarun su gorin gowa kwalayensu na boko kwalin boko bai nuna cewa malam wani ne wani malami ne addini ai kun gano wannan da kyau ku a ilimin boko ne yake nuna wannan ilimin addini bai nuna wannan ai za ga mutum kila profeso ne a bangaren addinin musulunci amma ko wani malami yana na kauye bi shi ilimin addini da wayewa da kaumi to su so suke a hana kowa sai su su gina mutane akan wannan muguwar aqidan to kaga yadda suka karkasu garuruwa ko to sai malin ya ce wa awwalu man buyi'a min al-khawarij bil imama farkon mutumin da aka fara yi ma mubaya'a a matsayin jagoran khawarijawa shine abdullahi bin wahab ar-rabisi fi manzil zaid bin husayn an mai wannan mubaya'a ne a gidan zai zaid ɗan hussein baya'ahu abdullahi bin al abdullahi ɗan kawwa ya fara mai mubaya'a wa urwatu bin jaririn wa yazid bin asim al-muharibi wa jama'atun minhum su suka fara zama a wannan gida na zai da ɗan hussein suka yi mai mubaya'a a matsayin shine shugaba jagoransu imaminsu kuma shi za su bi wa kana yamtani wa alaihim taharrujan a farko yana korewa cashi ba zai yi ba wa yastaqbiluhum wa yu'minu ila ghairihi yana a a dai ba wani gaskiya shi a al'amarin kaza kaza kaza kaza taharruzan yana kokarin kyaman al'amarin a farko falam yaqna'u illa bihi su kuma sauran khawarijan suka ce ina ai kai za ka yi kadai wa kana yusufu bi ra'ayin nam bi ra'ayin najada a lokacin yana bin ra'ayi ne na najada ana siffanta shi za mu zo ku ji suwaye daga cikin karkasuwan khawarij da ake ce masu najada to shi wannan shugaba na almahakamatul ula to yana da waɗannan aƙidu na najada ina fatan mun gano wannan da kyau za ku zo ku ji su yanzu kun ga muna tafe da ku mun ɗauko maku asalin da suka faru sojojin sai na ali ne suka ɓalle suka fara abubuwa shigantaka daga wannan sai wannan daga wannan so muke yi kada a ƙara zuwa mu wani musulmin ƙasan nan da sauran 'yan uwanmu da ke ƙasashen afirka da cewa wai ga khawarij karkajin wasu mutane ne da aka yi su can baka san su ba ka fahimci wannan ka kama misali samudawa adawa ai wasu al'umma ne da aka yi su sun wuce ko? to so khawarij ina har yau suna nan to ka san su ka ina ne suka faro ya labarin su yake ka ji komi so muke sai ka san su sai ka auna malaman da suke karantar da ku suna da wannan ɗabi'u da ke nuna waɗancan khawarij da ake ƙoƙarin ɓata malaman ku da shi su masu ɓatancin suna da kama da khawarij ɗin ko ba su da shi ko kun gano wannan da kyau ko in ga ana cewa ai kumbiya kumbiya ba gaskiya ne na a yagi kawai kowa ya gani ko ku mala ya ce fatabarra'a min ne nan da nan ya fito da aƙidan yin bara'a ga waɗannan jagorori da sayyidina ali da mu'awiya suka kafa saboda samar da sasanci wa mimman radiya bi qaulihima ba su kaɗai ba duk wanda ma ya yarda da sakamakon zaman wannan sulhun wa sawwaba amrahuma ko yake ganin wannan sasanci daidai ne to su wannan almahakamatul ula sun ba da shelan bara'a baran-baran don gani da abin da ya shafi waɗannan duka wa akfaru amiral mu'mini na aliyar radiyallahu anhu kuma suka kafirta amiral mu'mini sai da na ali allah ya ƙara mashi yarda wa ƙalu suka ce innahu taraka hukumar la suka ce ya bar hukuncin Allah wa hakamar rijal ya koma ya nada mutane a matsayin masu hukunci kuji yanzu ko ƙur'ani za a yi shari'a ka ce a kotu kare wa zai jagoranci hukuncin yanzu wannan aqidan nasu ba kama da aqidan mushrikan maka da suka zargi Allah da cewa dan menene da ya tashi aiko annabawa da manzanni ya turo mutane ba ko ba shi ba haka Allah ya ta ba da labari sa to me laifin mu ku gaya musu na annabawa su so suke wato turo mala'iku Allah ya ce walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan da za mu turo mala'ikan dole mu rikidar da shi ya zama mai mutum wala labasna alaihim mahayal bisun da sun ƙara shiga cikin rudani shine wannan bid'a ta dauko ba ita bid'an ko tana da wani irin alaƙa ce tun daga shedan take iblis take tawwa take sadaduwa sadaduwa sadaduwa zuwa ga mushriku annabi da yazo sai mata ke faɗe kwala a jahiliya ya ragargaje masa'il jahiliya nan kaf wanda Muhammad dan Abdul Wahhab ya tattara su wuri daya fauzan ne masa sharhi da sauran malaman sunna mal albani kuma yazo ya karanta an gane wannan ne suke kokarin su tayar yanzu a kashe suna a raya masail jahiliya don menene za a sa mutum ne zai jagoranci a kan sulhu amma zai da kuma sa mutum shugabanci saboda akwai kudi an gane wannan da kyau ku wakila inna auwala man talaffaza bi haza rajulun min bani sa'ad bin zaid bin munat bin tamim yuqalu lahu hajjaj ibn ubaidillah aka ce farkon wanda ya fara kirkiran kalman la hukuma illa lillah din can kun gano wannan da kyau ko wani mutum ne wanda yake kabilan banu sa'ad dan zai dan munata dan tamim mai suna hajjaj bin ubaidillah yulaqabu bil barak ana mai mubaya laqabi da barak wa huwa alladhi daraba muawiya ala aliyatahu ala aliyatihi shine wanda ya soki muawiya mun gano wannan da kyau ko a tsakan kun san tsari aka yi mitin suka yi a makka cewa ya za a yi a kashe sayyidina ali da muawiya abdurrahman al almuradi al-muradi yace shi zai maganin ali shi kuma wannan hajjaj dan ubaidillah yace zai maganin muawiya suka shirya khawarij ne suka tsara wannan suka tafi shi wancan yi nasaran kashe sayyidina ali a sanda sayyidina ali yake tada mutane sallan asuba shi kuma wannan ya je ya samu sayyidina muawiya ya kai mai hari ya sare shi mun gano wannan rigwa tsakankanin kwibin shi an gano wannan daga lokacin ne sai da na mu'awai bai ƙara haihuwa ba so da ya mai illa a jijiyoyin da suke na tanasul ne kun gano wannan da kyau ku to wannan takadarin shi ya fara wannan lamma sami bai zikirar hakamai ne yayin da ya ji labarin cewa ai ali da mu'awiya sun yadda a zaman sulhu sawa ana sulhuntawa ba su za a ma ba dama ai mu mu'awiya waɗannan 'yan tsageren da suka makalkale masai na ali ne cewa ya hukunta su ce to ya zan iya hukunta su bayan sun yawa cikinmu kun gano wannan da kyau ku ta yaya zan yi sun kakkama ko ina ka bari ka zo mu haɗu ya zo muna da yawa muna da ƙarfi sai mu kakkama su mu hukunta sai ce a'a to yanzu da suka ga cewa za fa a daidaita kuma za a samu matsala to shine suka yi koro din waƙala shi wannan hajjaje ce a ta kuma fi dinin la yanzu kai ne ka isa cin addinin allah ka sa wakilai la hukuma illa lillah ba wanda ya sai hukunci sai allah mun gane falnahkum bima hakama allah fil qur'ani bihi mu za mu hukunci da abin da ya zo cikin kur'ani ne kasa abin da suke suka in aka zo zaman sulhu ba za a tattauna ba na'am a ce to a kalli ka za a yi bayani ka za, a janye za, to wai wannan dan me za a yi rako tsoron ƙur'ani kawai mai ƙur'ani ya faɗa ai ba abin da za a yi sai da bayani ya yi kun gano wannan da kyau ku sai da bayani to wannan bayanin dan me za a yi to ko za a yi bayanin cewa sai an maganin ƙur'ani a yi ai kun ga qur'ani ya ce kaza ya tsara kaza ya ce kaza kafin ka ja aya sai kai waɗannan bayanan ai to sun ce waɗannan bayanan kafirci ne kawai a ja aya kawai to sai mu ce to ku kawo aya koko za mu zo mu magana kan hakamai da suka kawo duk waɗannan maganganun kaji mun yi magana cikin hikima da nake ta muku ishara Allah shi kyauta ولما سمع أمير المؤمنين علي رضي anhu عنه kalima الكلمة yayin da sayyidina ali ya ji wannan maganar suna yaɗawa sai ya ce kalimatu adlin urida bi hajur adalci an nufi cuta da ita inna ya yaquluna la imara wala budda min imarati bardin aw fajar suke cewa fa ba lallai ne sai da shugaba ba shi kuma sayyidina ali ya ce dole sai an samar da shugaba shugaban nan na kwarai ne ko na banza kaga a baya sun ce ba lalle ne duniya ta zama da shugaba ba a rayu fauza kawai in kuma ma lalle an buƙaci sai da shugaban eh suka ce kowa zai iya yi ɗa ko bawa kowa kowa kowa zai iya yi ويقال إن أول صيف صلى في سوف الخوارج takobin farko da aka fara zarewa a kan musulmi wanda khawarijawa suka zare shi ne saifu urwa buna azina ne takobin urwa dan azina shi ya fara zara takobin farko gidan musulmi da ita wa zalika an aqbala ala ash'as bin qais yanda abin ya faru ya fuskanci as'asu ɗan qais ne faqala sai ce ma hazihi da niyya ya ash'as ce wannan wulaƙancin da mai ya kama ya ash'as wa ma haza hakim wannan hukuncin da su sayi na ala suka kawo mewa amfanin shi irin wannan soke-soken allah ɗaya kaza jifa ana kaza irin wannan ya kaza kuma sai ce a sharata ahadukum a sharta ahadukum aw saƙo min sharɗin lahi ta'ala yanzu sharaɗin da ɗaya daga cikin ku zai zauna ya lissafo cewa a kiyaye kaza a tsare kaza shi ya fa kan sharaɗin Allah kun gano wannan da kyau ku kun fahimci wannan kasan da aka yi zaman sulhun an fitar da sharaɗa ku to wannan sharaɗin ya fi na Allah eh kalli wannan wulaƙanci da suka zo ma addinin Allah da shi summa shahira saifa wal as. maula fadaraba bihi ajaza baghlati ajaza al-baghla sai zar ta kobin shi nan da nan sai sare kwibin alfadaran wani bawa na wani bawa na ash'as mun gano wannan wal ash'asu maula ok sun mashahara saifahu sai zara takobin shi a lokacin wal ash'asu muwallin shi kuma ash'as lokacin sai juya baya zai tafi cin ya ji maganganun da yake faɗi na banza ne raba bihi ajazal bagla sai sare kwibi can eh, na ke magana mana kwankwasan da abin nan alfadaran shi kun gano nan da kyau ku ya datsa mata tsara falamma ra'a zalikal akhnaf masha huwa wa ashabuhu ila al yayin da abokan shi ahnaf suka ga abin da ya faru sai suka zo suka kewaye ash'af fa sa'aluhu as-safha suka ce bar maganan kawai ya wuce fafa alaji to yayi iya kun gano nan da kyau ko wa urwatu buna aziya naja da zalika min harbin nahrawan shi wannan urwa dan azina din can da aka zo yakin nahrawan ya tsira ko gano wannan da kyau ku ta daga cikin can da suka tsira ba a kashe su ba wa ila ayyamu muawiya har yayi tsawon rai ya kai zamanin mulkin muawiya summa ata ila ziyad bin abihi wa ma'ahu maula lahu fas'alahu ziyad an abi lokacin da ya zo a lokacin ziyad dan ubaid sai tambaye shi dangane da me zaka ce kan abubakar wa umar radiyallahu anhuma fa qala fihi ma khairan ya kalmomin alkhairi kan abubakar da umar wasu alahu an usman sai mai tambaya to me zaka ce kan usman fa qala ya ce na'am kuntu awali usman ala ahwalihi fi khilafati sitta sinin yace na kasance ina jibintan usman a farkon mulkin shi na shekara shida sun mata barra'atu minhu daga baya ne mai bara'a ba'da zalika lil ahdath allati ahdathaha saboda kurakuran da yayi wa shahida alaihi bil kufr daga ne yace ya kafirta kaga su khawarij ba a laifi ba su kowa ya zama yadda ka san Allah ko mala'ika ko annabi gada laifi za su kirkiro za su kaurace ma za su kafarta ka za su yi wa za su yi wa gidan jawa ne wasu alahu an amirul mumini na ali radiyallahu anhu fakal sai mai tambaya mai za ka faɗi kan saidina ali sai ce kuntu atawallahu ce da ina jibinta al'amarin shi ila an hakamal hakamai ne watsi da shi lokacin da ya fitar da hukunci ya mara ma shugabanni da aka sa na sulhu baya sun matabarra'atu minhu ba da zalika bayan wannan kwamitin sasancin sini mai bara'a wa shahida alaihi bil kufur ya ce ya alama ya kafurta ba su mutunta mutane bayan tsagera waɗannan su ne iyayensu wasu alau an mu'awiya sai ciki me za ka ce game da mu'awiya fa sabbahu sabban kabihan sun yi zazzagi ma'awa ya ci zarafin shi sun alahu an nafsihi sai ce to me za ka faɗi game da ni faƙala sai ce auwaluka zaniya ake ɗan zina ne ka san shi ba je baya ƙarya yi mun gane wannan da kyau ko ka sa akwai maganganu da mun yi su a cikin karatun yake ba dangane da shi ziyad mun gane wannan da kyau ko ana cewa abu sufiyan ne ya haife shi sakamakon wasu abubuwa wanda ba kansu muke tattauna ba kun tuna ko shi za ke cewa ibnu abihi domin a zamanin mu'awiya a ya ɗauko shi ya ce ɗan uwansa ne to ke ji za farko kai ɗan zina ne wa akhiru ka ladda'awa wa an tafi ma bainahuma ba da asin rabbika fa amara ziyadan bi darbi unuqi ya faɗi maganganun banza dai kan shi nan ziyada ya ce a kashe shi summa da amaulahu daga baya sai ya kira bararren bawa na shi wancan ɗan tsagiran wa urwa buna azina aka kira bawan shi faƙalo ya ce sibli amrahu wa afduk zo ka gaya man bayani dangane da ubangidanka amma ka faɗi gaskiya faƙalo sai ya ce a atnab am aktasir in yi bayani gamsasshe in zurfafa ko ko in taƙaita bayanan faƙala sai ziyada ya ce bal ikhtasir a ka taƙaita ba mu da lokaci kala sai ce ma a bai fa amin fi harin qat ya ce gaga mai gidana kafin ka kashe shi ban taɓa kawo mai abinci da rana ba wala farashtu lahu firashin bilelin ban taɓa gyara mai wajen kwanciya da dare ba me yake nufi da rana ya azumi da daddare ne ya kwana sallah amma ka ji tsayin da ya kudurci in ga kalli yan tsagera sai ka ɗauka alheri suka zo da shi amma tsayin da ke kwance a cikinsu kuma to ko ɗan na jin kunyansu hazi mu'amalatahu wa ijtihadihi wannan shine mu'amalan shi da ijtihadin shi wa zalika khabsuhu wa atiqaduhu kuma kai ka ji mugun abin shi yana da ƙoƙarin ibada amma mutumin banza ne don gani da abin da ya shafi sabbin manzan Allah jama'ar annabu kuna zana wannan da kyau ku to waɗannan su ne almahakamatul ula kuma kaji jagoransu kaji wanda ya fara zara takobi kaji ɓannan da ya fara yi dama ƙur'ani ya gaya maka in sun bayyana za su kashe mutane za su ɓannata amfanin gona ya hulikuna harsa wannan nasal komi ɓatawa za su to waɗannan su ne almahakamatul ula mala albani da malam jafar haka suke sauran malaman sunan da ake cewa khawarij ne haka suke su kuma khawarijawan kunji suna da alaka da 'yan tsagera ko ba su da shi na aƙida to Allah ya kai mu a muƙaddima ta talatin za mu tashi alfirkatu saniya ɓangare na biyu na karkasuwan khawarij za ka zo ka ji suwaye da kuma aƙidunsu da duk abubuwan da suke da alaka da shi yanzu abubuwan da muka bayyana maka anan zai ka kiyaye duk wanda ya zo zai maka magana kan khawarij ka ce Allah ka ji kawai mutane wuce mun fasan su mu za gaya ma khawarij mu za gaya ma bugatu mu za gaya ma kaza mun fasan ne je ka nemi yara ka gaya musu ja jikin ka kai zai zo ya same ka a ofis ya ɗauka kai zallan ɗan boko ne zai cuce ka sai ga komi ka sani a shi Allah maraukin sarki ya tsare mana imaninmu jama'ar annabi za mu tsaya a nan sai Allah ya kai muqaddima ta talatin muke cewa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum